Yanzu ku dibi foto na goma sha bakwai. Dauda ya zama sarki A cikin littafin Sama'ila na ɗaya, Sura talatin da ɗaya aya ɗaya zuwa bakwai, da kuma Sama'ila na biyu, Sura biyar aya ɗaya zuwa bakwai, da kuma aya goma sha shidda. Filistiyawa sun dawo domin su yi yaƙi da Isra'ila. Sarki Sol da ɗanshi Jonathan an kashe su a wurin wannan yaƙi. Daga nan ne banin Isra'ila suka ɗauki dauda suka naɗa shi sarki, shi kuma ya gina babban gidan sarki wanda ke cikin garin Urshalima. Ubangiji Allah ya ce ma dauda, Ni na zaɓe ka tun kana mai gadin tumaki, kuma nasa ka zama sarki na jama'a ta Isra'ila. Yanzu zan sa ka zama babba, ka zama mafi girma na dukan mutane na cikin duniya. Haka ne, Ubangiji Allah ya yi da dauda ya zama babban mutum kuma ya ba shi iko domin ya ci nasara akan dukan abokan gaban Isra'ila.